بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصاله من شيل اللحن وبروء المحو وكل ما يستراب وجعله آليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا وجاءنا سامحا بنيانا حتى استوى على سوقه وفيدة الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أموال فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديك يقول أبو هنا أنت فتد على سبحانه وتعالى مهد السم ميقوة ميقومي وليا يا مزا وليا المسيح يا البركة يا مسيح ثلاثة شاهد دعوه رمضان هجرا من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم daga garin maka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga uku ga watan uku shekara da dubu biyu da ashirin da shida allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da haskakuwa da littafin hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar domin ya zama shari'a ga al'umma littafin da duk wanda ya riko da shi ba zai gushe ba yana ganin alkhairai da albarka a rayuwarsa littafin da duk wanda ya kulla zumunci da shi ya kulla ko ya ya taka tafarkin tsira da dacewa da alkhairan duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala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 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم الشهادة إلا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا جزاك الله خيرا wannan ita ce aya ta biyu a shi wannan sura ta mu mai albarka suratul talaq kamar yadda bayanai suka gabata kan ayar farko wacce a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana hukunce hukunce wanda ya saukar ga al'umma domin su yi riko da su a cikin rayuwarsu ta aure domin al'umma su gane cewa a ah, wannan rayuwa ce ta ibada wacce aka buɗe ta bisa umarnin Allah da izininsa da yassarewarsa to tun da wani bangare ne na ibada da rayuwa to dole akwai hisabi a kansa na abin da ya wakana tsakanin ma'aurata an yi daidai Allah ya bada lada ba a yi daidai ba inda gangar aka yi Allah ya kama wanda ya ba daidai ba da laifinsa to kuma a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa a. Ah, tarayya a ƙarƙashin inuwar aure yadda an shiga ne da ƙaunar juna masu tari da san kulla alkhairi amma wannan baya nufa baya nuna cewa wata rana ba za a samu saɓani ba to saɓani kala biyu akwai saɓani da ko uku ne akwai saɓani da za a iya magance shi akwai saɓanin da ba za a iya magance shi ba to sai ya haifar da ɗayan biyu ko dai a rabu ta sanadiyarsa ko kuma a yi haƙuri a yi ta ibada har a koma ga Allah to wannan ayar ta biyu ta ci gaba ne da mana fashin baki kan waɗannan hukunce hukunce amma kafin mu je ga fassarar ta na ga ambaliyar tambayi da yake an zo wajen ma'ana eh, harkar saki da mu'amala tsakanin ma'aurata wani ruwan dare ne da yake kutsawa ɓangarorin gari ko gidaje da yawa suna da ƙara mana zumunci da iyalanmu ya ƙara mana haƙuri da juna da ƙaunar juna ya azurta mu da kyautata alaƙa gare su su ma kyautata alaƙa da mu har mu sami yardar Allah da wannan mai tambayar farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ita wannan da dumin ta yanzu ta zo ma ce Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana amin dan Allah malam ina neman ƙarin bayani ne mutum ne yana da mata biyu zai saki ɗaya ta waya wannan dan zamani zai saki ɗaya ta waya zai saki ɗaya ta waya da ya kira wayar sai wata ta ɗauka kuma ba wanda yake nufin ya saki ba to malam ya matsayin saki wannan matsalar malaman fiki sun tattauna ta kun shekara dubu ɗaya da wani abu da suka wuce ba sabuwar matsala ba ce ina tuna wannan ibnu kudama a cikin littafin sa al-mughni ya ta wani misali da yayi daidai wannan tambayar tana tuna mun abin da ya faɗa yake cewa mutum ne yana da mata in ba manta ba ya ce da hafsa da amra ana ji haƙi da faɗa mutum yana da mata biyu da hafsa da amra sai ce ya hafsa da hausa ya ke hafsa hafsa misali sai amra sai ta ce na'am irin mai saurin jiran duk mai kira ke to la'alla ta fi kamar ita aka kira ko dai wani abu makamancin haka ko ta ɗauka mai gida yana kira ne yana neman cinshin ne wace ce a kusa ɗin nan so ashe ba bishara za a yi mata ba sai ce to ya sake ta waye kira hafsa wata amsa amma kage daidai da shi yasa in muna karanta littattafan fikihu sai wasu daga cikin mutane su dinga cewa malam fikihu nan sun fita fada da zance ina albarkar kenan ilimin kenan wannan gada zancen da suke yi sai ya kashe gobarar yankin da za ta tashi a wani gari ba sani ba da kalma ɗaya sadara ɗaya da za su yi tsada. kusan akwai albarka a cikin waɗannan littattafan littattafai ne da aka gina su akan mahanga ta shari'a bisa hasken qur'ani da da rana ta sana kuma littattafai ne da ma'abotan waɗannan wallafe-wallafen suke raya dare wajen kirdado da hasashen mai zai iya faruwa tun kafin ya faru sai a samar masa da hukunci ko kuma ya ji fatawa kaza to in ya tashi ba da amsa ga fatawar ta kai tsaye sai ce to kuma wannan tambayar da aka tambaya za ta tunatar da mu ka kaza ta faru to abin da zai yi ya faru to shi ma ga ta. wannan ba haske ba ne da taimakon al'umma to kaga lokacin da ibn qudama ya taimaka ya tattauna a kan wannan matsalar ai babu waya kila da wanda zai karanta ya ce ah, to me ya hafsa za a kira ta kuma ba shi ba zai gane muryar kaza ba to ta waya ga shi tana ba kila in ka ce to ai kowace tana da wayar to in ta online ka aka kira wayar gida gama gari a gida aka aje a falo a falon mai gida yana kira ya ɗauka hafsa ko ina hafsa kila network a daidai wannan lokacin ya fluctuating haka ji ba amma dai shi ya ji abin nan ya isar da sabo ce mai gida ya aka yi to ya sake ka da cin misali to ibn qudama rahimahullah ya dinga faɗaɗa zance akan wannan matsala daga ci abin da zan tunawa ya ce idan ya kira hafsa ya ce ya hafsa sai amma sai ta amsa sai ya ce ya sake ki ya ce ya sake ta misali ya ce na sake ki misali ya ce to idan ya san cewa an ce ta ɗaga waya kajiyar yanzu ta sabuwar matsala ta fiye to amra ma za ta ce tunda ya san cewa yanzu amra ce ta ɗaga waya amma ya hafsa ke hafsa ina hafsa na an mai gida bai gane cewa amra ba ce ta ɗaga sai ya ce to ya take ta shikenan saki ya tafi ba ruwan amra da kururuwa yawwa saki ya tafi wajen hafsa kunya ba ita ta ɗaga ba ko na ba ta ji ba sai ta isar mata ban ga ko kishiyar da za ta isar wa kishiyar <laughs> ya yi wallahi ba sani ba da zuwa gida ya kira waya ya ɗauka ke ce ya ce ya yi saki ba kuma na ke ne ga akwai damuwa a nan to yanayi na ɗaya ke yanayi na biyu ya kira hafsa sai amra ta amsa da amra ta amsa sai ya gane cewa amra ce sai ya yi niyyar sakin amra da hafsa ma'a dukkan su sun sauka hoke ce dama to <laughs> ai na ɗauka wani to ya sake wuri zai ce na sake to dukkan su za su ya kira hafsa da hafsa ta ɗaga da ya kira hafsa kiran ba da niyyar saki ne sai amurka ta daga to dama kila da hafsar ce ta daga zai ce ne ina amra ya ta waya to sai shakkar ne a ce amra ce to ya saki ta zai wata sako a nan In fahimta to mu dawo kan tambayar mu tambaya ya kira a waya yana da mata biyu ko uku sai ɗaya ta daga da ɗaya ta daga ba ita ce yake so ya isar masafan saki ba sai ya ɗauka wancan ce sai ya ce ya sake ta ƙila daga baya ta bayyana masa cewa ai ba ita ba ce wacce yake nufi a zuciyarsa ita ce ta sauka shi yasa kamar yadda muka ambata jiya babu saki da babu mu'amalar aure wato wani babi ne da dole-dole sai tsoron Allah ya wanzu a cikin zukata kila daga baya wani filin zai kama shi a zuciyarsa ko in canza ko a a to Allah ya san abin da yake cikin zuciyarsa kamar yadda Allah ya ce wala ya da hunna an yi yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir ya Allah yake nufi da ma khalaqa Allah fi arhamihinna ɗayan biyu su ji tsoron Allah kar su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarsu ciki kenan ko kuma jinin da suke dole su faɗa su ji tsoron Allah to ka ga wannan a haƙƙin mata kenan to shi ma a haƙƙin maza su ji tsoron Allah su faɗa abin da yake cikin zuciyarsu saki ɗaya ne saki ɗaya saki biyu ne biyu abin da ba ya san ba abin da yake nufi ya canza ko kuma ya san wanda yake nufi da ya ga cewa wannan yan dangi ce tana da alfarma tana da social status kaza za sai ya canza sai ya waske ina Allah ya san abin da ke cikin zuciya kun fahimta ina jin a gurguje dai mun ansa wannan tambaya ah, mai tambaya ta biyu ce assalamu alaikum wa alaikum salam malam Allah ya biya da aljanna amin ta ina yayi addu'a tambaya ta ita ce shin ana karɓar sakin da aka sa masa lokaci kamar ka ce wa matarka a a a ragafata mana na sha mana irin wannan gyaran ba ka fuskantar da ya za a ce mu man aini ba yin tafi ba insha Allah na ai har da mutum da dauri kamar mutum ya ce wa matarka haka za ka ce Kamar ka kalli malam ka ce kamar ka ce <laughs> eh, kamar a gyara masa kamar mutum ya ce ma matarsa ya sake ta a ƙarshen watan ramadan ko a farkon watan Ramadan duk da lokacin bai zo ba shin sakin zai auku wannan ana kiransa al-talaqu al sakin da aka yi masa sharadi sakin da aka yi masa sharadi in kaza ya faru to kaza ko dai ai sharadin da aiki ko ai sharadin da lokaci sharadi da aiki wanda za a dangantar da shi zuwa ga matar kamar da malamai suke yawan ambata cewa a ce mace in kika yi kaza to an sake ki in kika shiga gida an sake ki har malamin fikihu mu samu fa'ida suke tattaunawa to me ma'anar shiga gidan shiga gate shiga asalin gidan a'a in ta shiga da kafa daya ɗayan kafar ta shiga ke dukkan matsaloli ne da aka tattauna in ta shiga da hannunta wani bangare na jikinta kuma in ta biyan da suke tattaunawa suke zube ban hujjoji sai ka ji ka tana cin abincin ilimi tana ƙoci saboda fa'idodin da suke gajewa ku ta ga wannan irin wannan sakin an alakantar da shi da aiki daga cikin abin da na tana yanzu wanda yake ban mamaki wani rashin mutunci da wasu maza suke yi su ce in ta kuskura ta yi ƙara yin ciki ya sake ta kai an shayar ta fara da kai ƙarar ma sosai an yi so da yawa shi bai san matar ta ciki ta ƙara yin ciki misali yana ganin tana masa gwarne to yayi yayi da ita ta yi abin da ya kamata misali ko ta yi da ya ma'ana da abin nan ce to in kika kuskura kika ƙare to wannan rashin mutunci wannan sha tara ta tsiya ke ah, to amma ba muna magana a kan aikinsa wani muna magana a kan a ga yanzu allaka kwala abin nan ashar in kika yi kaza kaza zai faru shi kenan in ko kaza zai faru shi kenan saki ya tabbata wannan sakin da yake da alaka da aiki to akwai sakin da yake da alaka da lokaci da zarar wata gaza ya tsaya to kin Ka kaga da lokaci ke da zarar rana ta faɗi da zarar garin Allah ya waye da zarar an yi azar. da zarar hantsi ya daga to da zarar wannan lokaci ya yi tabbas sakin zai tabbata amma ah, akan abin da ya shafi alaƙantar da shi misali da wata yana da kyau a gane cewa idan da mutum zai ce da matarsa da zarar ramadana ya fita misali to ya ce ya sake ta to ba sai ran sallah ba za ta sako ba da rana ta faɗi ranar ƙarshe ta ramadana shi ta sako yawa da an ga wata misali da an ga wata wata ya tabbata an ga wata shikenan mutane suna ganin watan sallah ita tana ganin watan saki ko Allah ya ce yana da lokaci ko mu tambayoyin sakin nan suna da tsawo ga wata to takaitacciya ce wanda ina jin ah, mai ita yake cewa assalamu alaikum wa sallallahu wa sallam Allah ya kara lafiya amin tambaya ta ita ce malam Okay. tambaya ta ita ce matar da ta yi ma mijinta kulli ya matsayin tsarkinta kafin ta saki mijin nata sai Allah ya fata wani kafin ta saki mijin nata kafin ya kuma ya mamman ba a Eh, ina jin a karatun shekaran jiya muka dan ambaci kulli da wasu da jin yan hukunce-hukunce na abin da ya shafi kulli eh, kulli asali a larabci shi ne cire abu fahla na alaika innaka bilwadi al-muqaddas ruwa fahla ka cire cire takari to kulli a cire rigar aure da take tsakanin ma'aurata ke kenan ya kasance babu wanda wannan haƙƙi ne na mace wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bata domin samar da maslaha kila la Allah maslaha ita ce a rabu kamar yadda saki shi ma yake iya zama maslaha wani lokaci to idan aka aka yi kul'in nan yadda ake yin sa shine mace ta bijiro da matsalar da take fama da ita ga auliya wa umuri na ma'ana majibincan al'amarinta a tattauna a tattauna a ga maslaha ita ce a yi sai a zo a zauna cewa to kai ga sadakin da ta bayar ga abin da ta kashe na aure mun yadda cewa yar mu ko ta yadda cewa za ta dawo maka da kaza in gona ce ka bayar in wani floti ne in ka hada da mota in wasu silalla ne na zinare da sauransu yan borno nan to duk a dawo mutum da shi an yi kulɗi ce to idan aka yi wannan kulɗi ya tabbata akwai hukunce hukunce masu ɗumbin yawa masu tarin yawa waɗanda suke da alaƙa da kulɗi a ta bangarori daban-daban amma bangaren da yake tambaya a kai kai ne da sun bangarorin masail a mutaalliqa bil kul ma'ana matsalolin da suke da alaƙa da kulli yana tambaya a kan ya za a ƙirga sarkin ta ma'ana tana da idda ko ba idda a takaice in kai ka kai ka yi abinda yake ya fi inganci shine in dai wannan kullum an yi shi ne a cikin yardan juna da abin nan babu wata baraka ta tabbata an yi hulɗi so yana tabbata da a indiyar wacce aka yi ta yi hulɗi tana tabbata ne da saki ɗaya a afon tana tabbata ne da jini ɗaya kamar yadda ya tabbata hadisin abu bayyadin su mu'awar da sa'ad in ba manta bin uh, sabit uh, saboda haka saki uh, jini ɗaya sai ya tabbatar da kage istibra'ir rashin kenan sai ya kasance ta fita daga daga igiyar gogon naka wanda aka yi masa kudi wanda ba a kyauta masa amma in shi ne kuma bai kyauta ba ta gashi ya za Allah ya samu dace na makara makalla bari mu tsaya haka hmm. akar makalla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 فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك ليوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد الله لكل شيء قدرا الله سبحانه وتعالى يتي فإذا بلغنا أجلهن إذا سك كسا جمع الدرس كما بلغنا أجلهن بلاك فسر هذا إذا سك كي سك جمع دل أن جمع تبارك أمسكم هن ai ba igiyar aure tsakaninsu knockout ya yi sakaci har idda ta kare to kaga bai da wata kalma a kan matarsa igiyar aure ta tsinke to faɗi za balagna ai taraba intiha'u muddati al'idda fa idza balagna ajalahum idan iddarsu ta kusa ta ƙare za mu zo mu ambaci wata fa'ida a nan wacce take da alaƙa da balagna a zarafin Allah ya ce fa amsi ko hunna insha Allah fa ko hunna bi ma'rufi to idan kun yanke sha'awar ci gaba da zama da su a matsayin mata yanzu nan an fuskantar da zancen ga adadi mai yawa ana mace ɗaya biyu uku ko hudu ba ana nufin mutum ne da matansa biyu ko uku ba a sha'awar haka ce ga wani ya saki matansa su biyu su uku duk a lokaci ɗaya a'a ana fuskantar da magana ne ga al'umma ga mace a mace b mace c kowace tana gidan mijinta to kowace ga hukunce-hukuncen sakin da yake da alaka da saki idan an musu wanda ya wajaba mazan su su kula da su kaga sai a jam'ice fa ko munna bi ma'ruf idan kuka yanke shawarar cewa za ku dawo da su ko aka samu jituwa aka tsara kan macijin alaƙa ta dawo aka fahimci juna aka ɗinke baraka to ku riƙe su ku dawo da su sai Allah ya amfani da lafazin fa'amsi ko hunna ku riƙe su ne ma'anar riƙewa kana riƙe abu mai daraja ne kana riƙe abin da ba ka so ya fi ne a cikin wannan jimlar ko kalmar fa'amsi ko hunna akwai ɗan kashe da karka kuskura in da shekaran jiya sakin da ka yi sauri ne da baka ne a gaggawa ce fushi ne to yanzu an dawo maka da ita to ka riƙe abin kyakkyawar rubo amma wani irin rubo da wai kawai ka ce to na dawo da ita ba zan ƙara sakin ta a'a gima a rujin da kyautata da martaba. babu cewa alfarma fa kika samu na dawo da shi. babu wannan ba ma'aruf ne ana so ne idan aka yanke shawarar dawo to a yi dilitin wancan page din a shafe shi yanzu a buɗe sabon page na girmama juna na martaba juna a samar da wasu furannin fulawa masu kanshi kai ka ce ma har a ce misali gara ma da ake sakin yanzu ta tafi kwallo misali yadda zai ba gwara ɗin zai shiga cikin kundin tarihi cewa an taɓa sakin misali fa amsikuhunna bi ma'ruf wannan ma'ruf da Allah ya umarni da shi sai dan halas dan mutunci yake iya bayar da shi saboda ne kullu ina bima fi ruwa kowace ƙwarya abin da ke cikin ta in aka karkata ta shi yake zuwa to wanda ba dan halas bane bai san mutunci ba ba zai iya zubo da mutunci ba to idan kai wanda ya saki kai dan halas ne mai mutunci to kai yanke shawarar ka dawo da ita to ga umarnin Allah ka amsi kogun da bima Allah dattako kimantawa martabawa darasawa to a gani a kasa gidan fa amsi kogun da bima Allah aw farri kogun da bima idan kuma ruwan ya yi tsamin da ba za a iya kyauta da ɗanɗanansa jituwar ba za ta dawo ba fahimta ba za ta samu ba to ku rabu da su ma'ana a yi saki ke bi ma'aru amma shi ma in za a yi da mutunci ah, wani irin saki ne za a yi da mutunci sakin da babu uwa ta uba ta ce sakin da babu cin mutuncin juna sakin da babu yanzu mutum da ya saki matar sai ya ba mata gida akwai ladan ya ba ta gida akwai ladan إن الله لا يضيء أجر من أحسن عملا يبر متى كذا يبر متى كذا يبر متى كذا كل ما دام سبب أيك الكريم ينزل يعني سكينة أي أما مسكينة أي ما سد لا ده سبب لين سبب ده يا بكمر من الله ما سمع الله ما صلى الله عليه وسلم لو تجد أكبر من كان أسلم na abin da ya faru tsakanin sa الله سبحانه وتعالى ya umarci magarama su kana ma ya ya ba su zabi fata'alina umatti'kunna wa جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أدى للمحسنات إن كنا أجرا عظيما تسير الله يا أمر ستوى فتعالينكم اتئكن وأسرشكن سراحا جميلا in na tashi rabuwa da ku in kun zaɓi rabuwa da ni <clears throat> to zan muku <clears throat> rabuwa ne cikin martabawa <clears throat> da kimantawa da darasawa sarahan jamila ilmin wanda ba a taɓa gani irin shi amma wa in kuntum na turidun Allah wa rasulahu wa dara al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima idan kuka zafi Allah da manzansa da darajar gobe kuka ta waɗannan bangarorin akan mai gaggawa ta duniya kenan to ku sani Allah ya tana damma a canjin da kuka da mutuncin da kuka yi da miƙa wuyar da kuka yi ga Allah da manzansa to ya tana da muku lada mai daraja mai kima kuma dukkan suka zafi Allah wa rasulahu wa darar Allah ya tsara musu amin to kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin da bai faru ba da zai faru da ya annabi sallallahu alaihi zai yi sara'an jami'a zai domin a nuna maka cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wajen bin umarnin Allah to har abin da ma bai yi ba da zai yi to zai yadda Allah yake so mun fahimta hmm. abin da ma bai yi ba to da zai yi ya tashi yi zai yi ne a level ko matakin da Allah yake so a yanzu ga sha na salama matan nasa gaba ɗaya sun zaɓi su wanzu da shi ne amma da sun zaɓi su rabu da shi to ga ma abin da zai yi na kyautatawa mun fahimta fa amsi ko hunna bi ma'rufi aw fani ko hunna bi ma'ruf Allah ya ce wa ashhidu da wai adilin minkum idan kuka tashi yin sakin ko ko dawowa da su kaulani li ahlil shi shin shaidu da za ku samar mutum biyu waɗanda za su tabbatar su zama witnesses ko shaidu na cewa an yi saki ko kuma kaza ya faru shin ba su shaida ne ko za ku nemi shaidin ne lokacin da kuka yi saki ko kuma za ku nemi shaidin ne lokacin da kuke dawowa da su wane ne ba wane ba ita biyu huwa al'aula saboda ne Allah yana cewa duk da abin da ya fi kusa ka amsi ko hunna bi ma'rufin aw fari ko hunna bi ma'ruf amma maslahar da ta sa a nemi shaidu lokacin da za a dawo da mace to ai maslahar dai akwai bukatar ta ita ma lokacin da za a yi saki mun fahimta akwai ta lokacin da za a yi saki sau da haka idan malam ɗin ya saki matarsa to ya zama akwai shaidu waɗanda suke tabbatar da cewa saki ya shiga tsakani amma malamai waɗanda suka tafi a kan cewa shaidun za a samar da su ne a kan dawowa sosai suka bambanta tsakanin neman a kan sani, suka bambanta shi suka tabbatar akan neman a akan dawowa wa ashidu da bai ajilin minkum wa shahada shahadata lillah su kuma shaidu idan an nemi su shaida to su yi dan Allah su yi akan gaskiya su yi ba don maslahar a wanda ake mashaidan ko wanda ake shaida a kansa ba a lillah za mu zo mu wasu daga cikin hukuncin hukunci sai Allah ya ce mu ne zalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan tunasarwa ce wa'azi ne ake fuskantar da shi ga wanda zuciyarsa ta gaskata Allah ta yarda da Allah ta yarda da cewa akwai hisabi akwai ukuba da duk wanda yi ba daidai ba wanda yi kuma daidai shi ma akwai ladan da Allah zai bashi zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an cewa wanda yi imani da ranar karshe tabbatar da hisabi ne dan babu ma'anar babu ma'ana da ambatan ranar karshe ranar lahira kenan in ba a tunasar da wanda ake fuskantar da magana gare shi ya tuna cewa akwai hisabi ba saboda haka duk abin da aka ambata a baya na faɓalle ƙuhun da ne ake illa zalikun ru'azun himan kana yi inu billahi wa yau da wa ahsul idda wata kullaha rabbakum zalikun ru'azun himan kana yi inu billahi wa yau da la tukhrijuhunna min buyutihinna ذلك يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ذلك يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وتلك حدود الله ذلك يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ذلك يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف ذلكم يوعظ <clears throat> به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو فامسكوهن بمعروف ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأشهدوا ذوي عدل منكم ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر duka waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya da aka ambata da ambatansu ya gabata duka kowanne ka sadar da shi ka alaƙantar da shi da tunatarwa wa'azantarwa da wanda yake tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yarda da cewa akwai hisabi a gaban Allah saboda aka sai ka tuno tun daga abu na farko saki a lokacin da ya kamata a fuskar da ya kamata da adadin da ya kamata rashin fitar da su daga gida su ma kansu fita ita waɗannan dokokin da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta ko ya ginda wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda bi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ja'alla hu makhraja Allah zai bashi mafita wannan jumlar ita ma ta alakantar da ita daga da dukkan abin da ya gabata wanda ya ji tsoron Allah wajen yin saki yin yayi saki na sunna da yayi na bid'a ba to ya ja'alla hu makhraja wanda ya ji tsoron Allah ya zauna da matarsa bayan ya sake ta a gidan ya kyautata mu'amala da ita to Allah zai sanya masa mafita matar da ta ki fita daga gidan mijin saboda tsoron Allah ita ma zai san Allah zai sanya mata mutunta muna tare hmm. to sai ka dinga ambato abubuwan har ta dire har inda Allah ya ce wa mun yata Allah ya ji Allah ya ko yanzu kuma min haythu la yahtasib sannan Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi da alkhairai mabambanta ta inda baya tunani wannan jumlar ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب dukkan su jumloli ne ko kalmomi ne da suke da alaƙa da kalmomin da suka gabata sannan kuma har wala yau suke da suke cin gashin kansu me suke cin gashin kansu lafazin wa man yattaqi Allah ya ja'al lahu makhraja a aure ne ya ji Allah kuma kaza a kasuwanci ne inda ya ji tsoron Allah zai bashi Allah zai bashi mafita a tarbiyyar ƴaƴansa ne Allah zai bashi mafita a makwabtakarsa ne da makwabcinsa shi ma ya ji Allah kuma kaza a duk inda mutum yake ji tsoron Allah to Allah zai ba shi mafita a mulkinsa ne ya ji tsoron Allah ya kara haƙƙin talakawa Allah zai ba shi mafita saboda aka kaga ashe jumla ce da take karaɗe sasannin rayuwa gaba ɗaya ba ta barin wani ɓangare face ya tashi ba kamar yadda za mu zo mu ji a gaba insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'iza balagna ajalahunna sai Allah ya danganta kaiwa zuwa ga kusa da fita daga idda zuwa ga waɗanda suke idda kaga mace ce take idda to sai Allah ya ce idza balagna ita ce za ta kai ko za ta kusa fita daga idda fa'idar da nace za mu ambata a nan a ƙarƙashin balagna ita ce mun ambaci cewa fassarar fa'iza balagna ajalahunna idan suka kusa fita daga idda ka ga wasu fitar ba to abin tambaya a nan muna tare ba abin tambaya shi ne me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci dawowa da su ko barinsu su fita idda daga idda aka ambace shi a kamar ka ce dangin karshen idda tunda fassara ita ce in suka kusa fita daga idda oh. me yasa ba a ce kawai a dawo da su in ana so a dawo da su ko da yau ake sakin gobe a dawo da su ba dalili wallahu alam saboda abubuwa kamar haka so da yawa so da yawa a ɗabi'ar zuciya zuciya ba ta saki kuma yau gobe ta dawo da saboda akwai ya mutsewar hannu akwai rashin jituwa to ba a tunanin a yi saki da azahar a ce kuma an dawo da ita da asar saboda abu na biyu ana sa ran dalilin da zai sa in saki namijin dalili ne ba dalili na kowane ba to in ko namijin dalili ne kafin a fayyace a samu jituwa ta a ɗauki lokaci kun fahimta sannan a fatince a ƙarƙashin ƙarƙashin kamar ana so a ce idan abin da ya sa aka yi sakin nan saboda laifin mace ne to a ɗan jazaran ta ɗan har ta ɗan shiga taitayinta har gab da ta fita inda ta ga wannan filin ko wannan lokacin ya isa a samu darasi a samu nadama a samu sosuwar zuciya har a dawo zuwa aikata abin da ya kamata to idan aka dawo sai a zama kamar mayan karfe a ɗinke baraka a samu jituwa ina jin waɗannan fa'idojin masu muhimmanci ne bisa hasken ko bisa la'akari da fa'ida balagna ajalahum al'ajal kuma da aka ambata a nan muddar idda ko lokacin da za a jira fita daga idda shine wanda Allah ya ba mu labari a cikin bakara an muqallafatu yatarabbasna bi anfusihinna salatatahu Allah subhanahu wa ta'ala ce. matan da ake saki ko matan da aka saka wanda saki ya tabbata a kansu to ya tarabbas na bi an kufi hinna talata ta ƙoro za su zauna shi ne a al'adar ce zama na jinshan na jiran inda tsawon wani lokaci da ta ƙoro ya za a fassara talata ta ƙoro na arama ya ce sarki uku wani araman ya ce jini uku to ne za mu zaba na'am Bita daidai ne bita kuma ba daidai ba ne zai yi Bita daidai ne idan aka yi da aka yi da cewa lafazin ƙorki wanda jam'insa aqrar da hamza a karshe yana bayuwa zuwa ga ko dai tsarki ko jini mun fahimta za ka ce a taha alko bima'ana tsohor ya yi tsarki a taha alko bima'ana ja'a alhai ko al'ada ta zo mata bita a larabci alkazana to alkur'ani kuma balarabi ne to ya tarabbas na bi an kusa hinna talata ta kuro duka waɗannan ma'anonin daidai ne wanne ne za a fassara ki wannan jumla ta haifar da ciwon kai a bamu tattauna a kan illar mata waɗanda za su jira tsarki ko za su jira jini da yawa daga cikin malamai na sabon manzara masu salama da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu sun tafi a kan alƙuru ah, a nan a sarki bambanci wasu kuma suka tafi a kan cewa jini bari mu ɗan an yi fashin baki kaɗan a guje domin mu gane meye amfanin saɓanin sannan meye tasirinsa a kan ce abin nan practically a tabbatance misali misali sai ka ce mace ce wacce take jini na kwana bakwai misali tana jini kwana bakwai tana tsarki kwana sha biyar ko sha shida misali ma'ana daga ran da jini ya zo mata day one za ta yi har kwana bakwai ko kwana shida sai ya ɗauke ta yi tsarki kenan daga nan kwanakin da kuma za ta yi tsarki tana tsarki tun daga kwana ɗaya biyu har da kai kwana sha biyar sha shida sannan cycle ko jini ya tsara zagayewa to sai mijinta ya sake ta a rana ta uku na tsarkinta muna tare ta gama jini da ta gama jini ba abin da ya shiga tsakaninsu ta ga falakus sunna kenan sai ya sake ta da ya sake ta a rana ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta sha shida ta sha biyar ma in ka ga dama almuhim dai ba ta fara jini ba sai saki ya zo to ai ta yi kwana biyar cikin tsarki kwana shida cikin tsarki kwana goma cikin tsarki tsarkin da babu abin da ya shiga tsakanin su saboda haka za a da wani me ya rage mata sai ta jira al'ada biyu tsarki biyu shi mun to wanda zai yi la'akari da jini shi kuma me zai bambanta su zai zo ya kirga wannan kwana bakwai ko shida ko takwas da take na al'ada saboda haka idan aka sake ta misali a rana ta bakwai a cikin kwanakin tsarki ba za a fara misali ba sai daga ran da jini ya zo sai a ce to an yi ɗaya misali sau da haka idan aka gama kwanaki sai ka ga akwai bambancin kwana bakwai ko kwana takwas daidai gwargwadon bambancin kwanakin al'ada wanda yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani har shi ne sai a zo ana tattauna wanne ne abadul ajalai wanne ne akrabul ajalai wanne ne akrabul ajalai ma'ana kwanakin da suka fi kusa suka fi sauki shine a yi la'akari da tsarki idan kai da aka yi da al'ada ko zuwan jini to kaga an ƙara mata kwanaki ke babu mamaki kuma a cikin kwanakin nan da aka kara mata ya zama abubuwa da yawa za su iya faruwa idan kai da aka yi da cewa za a yi amfani da tsarki to da gara eh, eh, in kai da aka yi da cewa za a yi amfani da jini to ba za ta fita daga cikin idda ba sai waɗannan kwanakin sun kare saboda haka idan mace tana cikin waɗannan kwanakin miji ya dawo da ita kaga za ta dawo ke idan kai la'akari da tsarki to daga daiwan zuwan al'ada nan an kore ta fahimta no doubt to kaga tasirin bambanta tsakanin a ah, abinda za a yi la'akari da shi na sarki ko kuma jini wanda kamar yadda muka ambata da yawa daga cikin malamai sun tafi kan la'akari da sarki a irin wannan yanayi shi ne yanayin da Allah ya isara zuwa gare shi wala ya hindu da wannan an yaftunna ma khalaqa Allah في أرحامهن من أمر الشيء وما خلق الله في أرحامهن إما الحمل وإما الحي jini ko ciki to su ji tsoron Allah kada mace ta ce jinin ya zo alhali bai zo ba kada ta ce bai zo ba alhali ya zo duka Allah masanin abin da yake wakana ne a cikin mahaifarta na fata mun gani Allah ya samu dace ah, da kafin saukan wannan aya ta والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب الآية من تكي جبنتا الطلاق مرتان أبكر كنا إذا جاء الطلاق مرتان آه، أنا أتبت هذا الشيء وأسكن دا أكي إيا داو وادا مشي سوبينكو بالمناسبة إبراجر وانا آية تامان وحلا نسوكت منا منا الكنانا سيقول آه، تجل أنا شو أسكي أبو to kuma Allah yana cewa azzar haƙo hukumar ta samun confusion ya za a yi haka ko ga rashin ba a lokacin ba a samu dan wani haske ba muna yan mutumci ma'anar abdalaku marratan sakin da ake jiya kome a cikin sa ko a dawo da mace ah, da kafin nan saki sai mutum ya ce ya sake mace ma saki hamsin saki saba'in saki da tara ma idan ya kurɓi. abin nan ruwan gina biyu daji hmm? so sai aya ta sauka a fara kuma kafin kuma wani mutallaka su ya tarabbas na bi an kuɗi yin na ta shi ma babu iyakan zaman da za a yi kila sai ta zauna wata bakwai wata takwas wata kaza sannan a dawo da ita to sai aka yi taskance lokacin kuma wannan ya faru ne ta sanadiyar sahabiyar sahabi abin da tsaye da cikin sahabiyar manzara masu sallama a asma al'amsariya asma ta samu kanta a hali na saki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan hukuncin domin ya kasance albarka da ilmantarwa kuma فسنديا ارتدى الأمة وأشهدوا ذوي عدل منكم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف المعروف آه، لا ربتي ينا دم أنوني ديو المعروف ينا إيا توكن آه، أبن ليداجي yana iya ɗaukan abin da aka sani yana iya ɗaukan abin da al'ada ta saba da shi wanda bai saba ma shari'a ba yana iya ɗaukar abin da yake daidai da matsayin wanda ya samu kanshi a wannan yanayin duk cikin ma'anonin ma'arufi in ka ɗauki wannan fassarar duka kuma duk daidai ne in ka ɗauki wannan fassarar ta ƙarshe ma'ana ma'arufi a fassara shi da yin abin da ya kamata daidai da hali ko yanayin mutum to ta ga aufari ko hunna bi shi shine za a ba da mota za a ba da gida saboda akwai kumbar susa idan babu to ma'aro daidai da yanayin mutum shi yanayinsa ya ce to sai an jima ne kai da bai mallaki komai to sai ka sai an jima mun fahimta daidai da yanayi sannan kuma daidai da kima abin da aka saba a cikin al'umma to ka zama baƙo musamman idan wannan abin da aka saba bai ci karo da koyarwar shari'a ba misali a al'adar gari an saba da in an saki mace misali za a yi mata kaza kuma bai saba ga abin da maza sun yadda su yi matukar bai zama wani Ah, wata sarƙa mai shaƙa mazaje wani shaƙi to karkace a ni ba zai yi ba kaza kaza in babu mutuntawa ne da karramawa a yi sai abu da shi amma ba za a kirga shi a matsayin haƙƙi da mace za ta ce dole ne a yi mace أو فارقوهن بالمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله waɗanda. a ko kafin nan shaidan nan da aka ce a yi shin wajibi ne ko musahabi a nemo su yi musu shaida sawa'un a kan saki ko su yi shaida a kan dawowa da mace shin wajibi ne ko ba wajibi ba zai ba da ansa akwai kyauta ta ramadan ya eh. ta, a ramadan ne akwai da lafiyar kadiri kuma na'am na'am wajibi ne dalili na'am saboda al'amru lil saboda umarni asali yana da ana yaftabi yana hukunta wajibci daya to banda wannan ba ka ci gaba tana kan hanya hmm? ko ka tsaya nan kana da kyautar koya ne ah, dalili na biyu shi karin ƙarin bayani akan abin da ya ambata duk inda umarni yake shi ne umarni ne na wajibi sai in akwai wata ƙarina ko abin da yake tabbatar da cewa ba wajibi ba ne to nan kuma abu na biyu sai muka samu ƙara'in ba ma ƙarina ba abubuwan da za mu haskaku da su waɗanda suke tabbatar da cewa wajibi ne Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa la tadri kaza kaza ai duka waɗannan wajibai ne ba ganin dama bane to sai malamai suka ce tunda lafazan da suka gabata suna tabbatar da bayuwa zuwa ga wajabci to me zai sa a daidai ambatan shaidu a zare shaidu a ce su kuma nan mutane fahimta. ai ina jin yana kan hanya ya ma'ana sosai saboda yanayin lokaci za mu ga aya a nan in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah akwai babanmu kuma malaminmu shugaba malam sani da kowa Allah ya ƙara masa lafiya da ƙara marayuwarsa albarka ya halarci wannan majalisun namu za mu nemi shugaba koya ne ya zo da mana addu'a daga bakunan su waɗanda suka daɗe suna ma'anar salati salamun salamun ko Allah ya saka da alkhairi